Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a fm nomad da lol fm da tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa radio da ke kuma a kasar ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ganawar da shugaban ƙasar Najeriya ya yi da takwaransa na Saliyo. daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan canjin sheka da 'yan siyasa ke yi a najeriya shin me ke janyo hakan kuma menene tasirin sa ga dimokuraɗiyya lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa da ya sani bai ɗauki Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnatinsa ba. saboda ya yi gaggawar janye kansa daga binciken zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓensa na shekarar 2016 da kuma ƙasar rasha saboda alaƙar sashen da jakadar moscow a nan washington trump ya sha cikar janyewa da sashen sai daga wannan batu yana bayyana da masa cewa hakan ya sa ba da wanda ke yi masa biyayya a shugabancin ma'aikatar binciken kasar da zai kare shi daga wannan bincike na tsawon shekara guda da robert mala ke jagoranta sai dai trump ya bayyana fushinsa a wani sabon sako da ya dora a shafinsa na twitter yana nuni da kalamai da dan majalisar republican trey godwin ya yi a wata hirar talabijin cewa sashin tsohon sanatan jihar alabama kuma wanda ya fara nuna wa trump goyon baya a siyasance bai faɗa wa trump tun kafin ya naɗa shi babban lauyan gwamnatinsa ba cewar zai janye kansa daga jagorancin binciken batun rashan godwin ya ce ko da shi ne hankalinsa zai tashi a irin wannan yanayi da ake ciki idan ba a shaida masa tun farko cewa lauyan gwamnatinsa zai janye hannunsa daga batun da ya fi kowane batu muhimmanci a ofishinsa ba shugaban ma'aikatan tsaron ukraine ya ce ɗan jaridan rasha kuma mai sukar lamirin fadar kremlin arkady babchenko yana nan a raye wuni guda bayan da hukumomin ukraine din suka sanar cewa wani dan bindiga ya kashe shi shugaban na ma'aikatan tsaron ukraine vasil hatsak ya faɗa wa manema labarai a yau talatin ga watan mayu cewa ma'aikatan tsaron rasha ta ba da umarni a kashe babchenko hatsak ya ce an kama wani da ake zarge da shirya kashe babshak an gano shi ne kuma a matsayin ɗan ƙasar ukraine an kuma tsare shi sakamakon gudanar da wani aiki da musamman da ya yi 'yan sanda a birnin kiev da jami'ai na ma'aikatan harkokin cikin gida a ukraine sun sanar a ranar 29 ga wannan watan mayu cewa babshenko ya mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya a kan hanya zuwa asibiti bayan an harbe shi a gidan da yake zaune a birnin kiv ɗin tun bayan da ya yi gudun hijira a cikin watan agusta na shekarar 2017 asusun tallafawa ƙananan yara unicef ya gargaɗi cewa dubban ƙananan yara suna fama da da suke fama da cutar tamowa a ƙasar mali suna fuskantar haɗarin mutuwa da yunwa kakakin asusun unicef christophe bolira ya ce sama da ƙananan yara miliyan ɗaya suna fama da yunwa da matsanancin ƙarancin abinci More than 850,000 children under the age of five are at risk of global acute malnutrition this year. Sama da ƙananan yara ƙasa da shekaru biyar suna fuskantar barazanar kamuwa da cutar tamowa a ƙasashen duniya wannan shekarar da suka hada da ƙananan yara da ke fuskantar wato cutar da ka iya hallaka su wannan na nuna an samu ƙarin kashi 34 cikin 100 sakamakon matsalar ƙarancin abinci wanda ake fuskanta a ƙasashen duniya majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoto cewa kashi 20 cikin 100 na al'umman ƙasar na fama da ƙarancin abinci a yayin da mutane miliyan 1.200 ke fama da rashin ruwa da kuma rashin muhalli mai tsafta ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar china ta lashe takobin jan daga idan amurka ta aiwatar da shirinta na ƙara kuɗin haraji a kan kayayyakin kasar china wata sanarwa da gwamnatin shugaba trump ta fitar jiya talata ta ce tana shirin ƙara kuɗin fito a kan na kashi 25 cikin 100 na kayayyaki kaya da za su kai miliyan 5,000 na ƙasar china da suka shafi kayayyakin fasaha ta ce za a ƙara kuɗin fiton ne sabili da ɗabi'ar china na satar fasahar kere mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wato harkokin kasashen ƙetare ta nuna cewa hakan ba zai yiwu ba Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da takwaransa na ƙasar Saliyo Mr. Julius Bayo, inda ya yi alkawarin gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da ba da duk gudunmawar da ya kamata domin tabbatar da demokradiyya a ƙasar ta Saliyo. Wakilin murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da cikakken bayani. ambasada jibril dai tsohon jakada ne a kasar saliyo daga najeriya kuma na hira da shi domin in je karin haske dangane da muhimmancin wannan ganawar da shugaba buhari ya yi da mr julius madubio na kasar saliyo inda nike tambayarsa ko ta yaya ne najeriya da ke fama da lalurori na tattalin arziki da kuma fadace-fadace za su iya taimaka wasu ƙasashe ta fannin soji sai ya ce kwarai kuwa za mu iya sosai ai kowace ƙasa tana da problem nata irin nata amma dan ƙarfinta na kuma cewa ita memba ne na united nations na cewa part of the humanity ne na of nation kowace ƙasa tana taimako gwargwadon ƙarfinta ko america da ta kowa ba da aid a taimako tana da ka je New York ka je Washington ka gani amma tana ba da taimako gwargwadon karfinta kamar sadaka ne kowa na yin gwargwadon karfinsa wani ya fi wani amma wani zai iya taimakon wani da wani abin da ko bashi da shi ko kuma wani yana ga ya koya ya iya ya saba kuma zai yana kyawun nufin ya taimaki waɗannan mutane. Wato shi shugaban Saliyo Mr. Julius Mada Biyo ya bayyana godiyar da ƙasarsa take yi wa najeriya irin da aka ba da tallafi wurin girka demokuraɗiyya da kawo zaman lafiya domin kahuwar gwamnati ta mulki na zaɓar al'umma wannan kana ganin ya nuna tarihi iri ɗaya tsakanin najeriya da saliyo ganin cewa shugaba buhari ma ya nuna cewar wajibi ne gare su tunda suna da tarihi iri ɗaya su taimaka wa saliyo domin ta ƙara ci gaba da kuma ƙara girkuwar demokradiyya musamman saboda yana cewar samun zaman lafiya a saliyo ta fuska koma menene zai iya shafuwar najeriya ita kanta yawa kamar da na faɗa maka in kaga tarihin sarjiyon kaga suna da yarbawa suna da musulmai suna da problem na kabilanci kamar yadda muke da shi iri-iri amma kuma suna son zumunci da Najeriya don tun zuwan turawa mutanen Sierra suka ɗauko Creole suka kafa gwamnatin su gwamnatin Ingila a nan in ka je Lagos akwai unguwa gaba ɗaya kamar freetown ne ana ta su creole in ka je sierra akwai akwai unguwa gaba daya yarbanci suke yi ko hausa har da masu jin hausa to tsakanin mu da dogon tarihi ne din suna bukatar taimako mun taimake su mun sha kuma taimakin su kuma su ma sun taimake mu Kola Bay College University lokacin ma ba university a nigeria Kola Bay College ake zuwa a samu degree level education. Zumuncin da Sierra ya daɗe tun kafin a kafa ƙasar mutanenmu da aka ɗauke su bayi ma su rajin aka kai in fact na yi mamaki akwai unguwa da suke hausa da rajin mutane da ba su haka ba ambasada jibrin kenan tsohon jakadan najeriya a ƙasar saliyo kuma tsohon babban sakatare na ma'aikatar hudu da kasashen waje ta najeriya da ke babban birnin tarihin najeriya wato abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya babban kan usman lafiya alhaji mamman gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu toron giwa ba fasawa baba kan kada mai kwali kan gwanji kuna sauraron muryar amurka ne kai tsaye daga nan birnin washington dc kafin buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira daga Bauchi, salamu alaikum. Walaikum salam sunana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba menene naka ra'ayin? To ra'ayina da yau har hmm. ga Allah su a maganan canja eh, a sheka da mutane suke a fati. Eh. To wannan yana da kyau su jam'iyyun su rika ba da dama ma 'yan takara nagartattu hmm. suna cire 'yan takaran da mutane suke so sannan kuma musamman delegate nan. Eh. Ya kamata da Allah su tsaya su rika cire mana 'yan takara mutanen kirki nagartattu. da fatan kuma kowane jam'iyya za su rika cire mutanen kirki. To ai ah, cewa aka yi shi. Sunana Ayuba Garba Imam. kafin ma daki a jihar Bauchi. ta lafiya. To mun gode mana Ayuba bari mu koma jihar Kano. Salamu alaikum. Amma alaikum salam barkanki da shan ruwa kuma kina tare da Umar Okusa unguwa Okulai mai fata da kanan jihar Kano Najeriya na san dai ba ku sha ruwa ba. To eh ku dai barkanku da shan ruwa. <laughs> wato alhamdulillah hmm. gaskiya ne wannan batu da aka eh. gaskiya mu delegate suke lika mu da kasa hmm. suke samu a cikin wani hmm. istilahi da muke ciki a wannan hali yanzu duka yan majalisu ga nan da mun yi zaɓen baza gurgu ba dan mu suke ba an tafi yajin aiki amma yan majalisa ba dan mu suke ba to amma ai cewa aka yi eh. meye dalilin da yasa ake wannan canjin shekar kuma me kuke ganin tasirin shiga demokradiyya a cikin wani canjin shekar da yake kai wato abu ne na abu ne din san ko kuma abu ra'ayin kansa sai ya samu ya zama makudan kuɗi biyu kuma ya zama cewa ga wata jam'iyya da za ta zo ta ci ko kuma ya mm. rika yin abubuwan da zai ba wanda zai kama shi amma in dai dan al'umma ake mu ba mai da da jam'iyya ba tun da shi kaka ta wannan abu ne kawai ana yi da ra'ayin kai ne wannan kake wannan shine jihar ra'ayi na da kanan jihar kanan Najeriya wato Umar Ofisa to mun gode Umar Ofisa to mun gode bari mu koma jihar Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam hajiya kina magana da Bello Sokoto daga Kaduna to muna jin ka a gaskiya ya canza jami'a ai mm. wajibi ne to jami'a ai ba addini ba ce addini ne mm. inda ka ga maka ko zaka ci maka kan ka dole ka je wuri to dalilin da yasa ake canzawa fa eh, dalilin eh. Eh. eh duk Najeriya in banda mutum biyu ko mm. na tulumbu da ya rima zamfara ba wanda bai canza faki ba a Najeriya kaka wannan su Najeriya to saboda haka cewa hakan yi daidai kenan ka gudu Allah ya ja ki ke ne go ina jin ka ina canza jam'iyya to kada su ka talakan kanka aiki an zo an hana ka an ka an hana ka tsara zabe to akan na tsara jam'iyya wallahi dole a fita to fita ne ai wajibi na Allah dole ne shine siyasa ma to mun gode kwarai da gaske bar kuma mu koma jihar Borno salamu alaikum Amin alaikum sana hajiya ma sunana Muhammad Eskaladi ma daga local government Borno to muna jin ka menene naka ra'ayin ni dai ra'ayi na wanda suke so su fita fati nan dama mm. duka da ba hanya ne da za su saki kuɗi ko kuma mm. wani abu ko kuma yanzu fati ma ya ishe su suna mm. suke kokari su bari domin buhari ya roki kansu ni ba na so buhari ya roƙi kan kowa wani zai fita ya fita eh amma in Allah ya da buhari zai ci zaɓe kamar su wanda dama suna tsammani kamar za a kama su ne ko kuma za a yi wani amma suka ce za su fita kamar a samu kariya ne in ni ma iya tafi su ɗaya bayan ɗaya ba a so a kowa. kowa dai a yi kokarin wanda ya cikin najeriya ko shi waye ne ya kamata to mun gode kwarai barin mu tsallaka jamhuriyar niger hello wa alaikum salam wa ke magana daga niger mama na daga dogon a cikin jamhuriyar niger to muna jin ka hello yauwa muna jin ka Eh, nake kamar wai a ce mutum san suna dai umma Ali da gudun gwamnati cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka ka bayyana ra'ayinka. To abin da ra'ayin na kamar wai wajen suna cikin jam'iyya daga sun sun jam'iyya. Eh. Akwai da sarwa shigar da suka yi mm. ba shigar ta suka mata ba. cikin wajen jam'iyya ta tsanda ke can wani kwaɗe na kai mm. Idan mutum ya fara inda ta cikin jam'iyya shiga kuma hangen wata jam'iyya can to tabbata ba mutum da gaskiya ba. To mun gode kwarai Malam Ali bari mu koma jihar Kaduna a Najeriya. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malama Hafsa barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo. Garo barka da. Kaduna Najeriya. To muna jin ka menene na kana ra'ayin? Ni abin da nake dubawa dangane da ita kanta siyasa yanzu a mm. Najeriya. Mm. Gaskiya al'amari idan muka dauka za ga gaba ɗaya ma babu wani irin irin abin da ya danganci ita kanta aqidar siyasa. Eh. Ai lokacin da su Aminu Kano lokacin da su Aminu Kano Tirini mm. suka siyasa a Najeriya kowa ya sani yayi. Su shagari ga sana'ai da suke wannan siyasar. duk taba canza wata jam'iyya tun mutumin da ga damar dan siyasa ne eh. wanda kika ga yana yawan canza canza siyasa ya canza ya koma can ya koma nan eh. ba kira siyasa a cikin zuciyar shi kawai dan takara ne yake zuwa siyasa da haka mu duk irin wayannan abubuwan da kike gani kawai Allah ya kana kana nufin kenan saboda wannan din kansu kawai suke yi ba wai dan eh kawai kawai abin nake eh. nuna miki kenan duk dan mm. siyasa da zaki ga wai a wannan jam'iyya ya tashi ko ba ta kawai dan takara ne mm. yana yi domin dan kanki ne kawai eh. mu mun tabbatar da cewa ko su canja ko su bar jam'iyya ko kar su bari mu mun san Muhammadu Buhari insha Allah zai ci zabe 2019 kuma Allah da sai baba a tashi lafiya to mun gode Alhaji Musa Garo bari kuma mu koma jihar Lagos salamu alaikum wa alaikum salam wai magana daga Lagos Ibrahim ne mijin wasar sarki daga Legas. To muna jin ka na naka ra'ayin? Wato kuna magana akan menene yanzu? To muna magana ne akan canjin sheka da 'yan siyasa ke yi ko me ke jawo hakan kuma menene tasirin? Eh. To wannan masu canjin sheka da suke canjin sheka ai barayi ne ya kamata ba bai sa a kama su. To. Eh ra'ayi na kenan. To mun gode kwarai. Ibrahim ne mijin uwar sarki daga Lagos Osho Drive. To mun gode kwarai bari mu koma kuma jihar Jigawa. Salamu alaikum. Eh. Wa alaikum salam. Ina magana da Yusuf Ismail ne daga Jigawa State. To muna jin ka menene naka ra'ayin? A ra'ayina gaskiya duk ɗan siyasar da kika ga yana canza jam'iyya daman can ba shi da aƙida. To. Kuma suna yin haka ne domin buƙatar kansu ba don mm. talakawa ba. To. yawa to wannan shine ra'ayina kuma ya kamata su san abin da suke yi mm. a siyasa can jam'iyya ba wani komai bane ba rahin aƙida ne. To mun gode kwarai bari mu To mun gode kwarai Yusuf Ismail bari mu koma jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Filato? Kuna, eh, kuna magana da Kwalangwas Musa Akuyam daga Fogor. To muna. Local Government Plateau eh, State. To muna jin ka me ke tafa da kai. to ni ra'ayina tun da shike hmm. wannan ra'ayi ne kowa ya faɗi abin da yake so ko ba hmm. haka bane haka ne da shike mutane kowa wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan hmm. to Najeriya ma gaba ɗaya sa ta a ƙwarya kawai a sayar a raba kuɗi kowa ya samu nasa to me yasa kake haka to mun gode kwarai bari mu koma kuma jihar Kaduna Hajiya Hafsa ɗan mai soro barka da Yawwa barka da shan ruwa Murtala. kuma sannan ku da azumi Allah sa ku lafiya kuma amin amin mun gode to menene ra'ayinka a yau kinga an ce yau an ce in daddawa na da sata a fatsira tana da wari ko ba mm. haka ba haka ne in kika duba zaki ki ga mafi yawanci mutane ne an sha wahala da su a jam'iyya mm. to sai kuma an zo an ci zaɓe sai ga kuma an fara musu wani kallo kallo mm. a dinga takura su a da tsananta musu kin ga dole ne su fitar canza jam'iyya tunda abun nan shi siyasa jari hujja ne ko ba haka ba muna gani ko da ake a duniya ita siyasa kamakon siyasa da ba ake biyan ka mm. ba sai an je lahira ba in sallah da azumi kai mun san a lahira za a baka sakamakon shi amma siyasa tun anan duniya aikin da kai za a biya ka ko a yi mm. mutanen ka ko yankin ka to ba dole ka je wata jam'iyya ka nemi mafita da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai murtala da kuma wannan kiran ne muka kawo karshen daukan kira a daidai wannan wannan shirin sai shiri na gaba a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anar na cewa karfe 4 da minti 50 lokaci ne kuma na labaran wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasannin ne yau da labarin hukumar kwallon ƙafar ƙasar ghana alhaji ahmed bando wadda a da shi ne wato ejentin uh, wato hukumar kwallon kafar kasar ghana na tafiye-tafiye ya gargaɗi shugaban wato kungiyar kwasi nyantici da ya murabus gabanin uh, shi daga watan uh, yuni ranar da aka nuna cewar za a gabatar da wato bidiyon shahararren dan jarida nan anas armiyawa anas wadda ke ainihin zargin shi shinyantaci da yin amfani da sunan shugaban kasa na kasar ghana wurin jawo ko kuma da yaudaran masu zuba jari su zuba jari a cikin kwallon kafar kasar ghana mai koyar da wato inter alliance fc wasa kanachi ya cuhashi ya samu salhantawa da manajan immigration fc ayan akwa bayan sun samu tashin jiyoyin wuya tsakanin su yayin karawa da sun kai na karo na 64 na mtn fe cup atama sports stadium takaddama tsakanin wato sabbin masu zuba jari a Ashanti Gold Sporting Club uh, Dr. Kwaku Frimpon da aka fi sani da suna champion da Nana Edo Abankro a champion na biyu da aka fi sani da suna a cikin ya kara zafafa. Sa dalilin na uh, naɗin da aka yi wa mai gabatar da shirye-shiryen Kesbin FM Frederick a champion a matsayin sabon babban zantarwa na wannan club. Sabon tauraro na Black Stars Emmanuel Buatin ya faɗa cewar kasancewa kasancewansa a cikin Black Stars ba domin ya zo ne ya kawar da Asam wajen ba a'a ya zo ne domin ya taimaka yadda za su karfafa Black Stars ta zama wato kungiya mai karfi. Dan wasan gaba na Levante wato an linkar lura da irin rawar da yake takawa a wasanninsa na kwallo. Hakan yasa wato masu aikin fasaha na Black Stars sun kai kiransa domin ya taka wa ainihin Black Stars wasa a wasannin sada zumunci guda biyu da za su yi yau da kasar wato Japan da kuma Iceland. Shahararren dan wasan kasar masannan nan na mosala ya isa kasar Spaniya domin soma jinya na kafaɗarsa yadda zai samu shiga wasan cin kofin duniya da za a yi nan gaba. Shi dai Muhammad sala ya bar filin wasa yayin karawarsu da Real Madrid inda suka sa kashi da ci uku da daya a dalilin samun rauni da ya yi a kafadar faɗarsa lokacin wannan wasa. Wani lauya na ƙasar Masar ya gabatar da ƙara inda yake ainihin ƙaran Sergio Ramos da kuɗi fam biliyan ɗaya a dalilin wato irin ƙalubalantan da ya yi wa Muhammad Salah a wasan ƙarshe na Champions League. Da wannan muka so ƙarshen labaran wasannin Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Venezuela mai arzikin man fetur da dadewa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Latin na Amurka mai ɗimbin arziki a wancan lokacin da Venezuela ta fuskanci rashin isasshun ma'aikata. Dubban mutane sukan ƙetaro daga makwabtan ƙasashen domin su shiga ƙasar su nemi aiki. amma a yanzu abin ya canja venezuela ke kamun kafa a wurin makwabtanta venezuela ta kasance cikin rikicin siyasa da tattalin arziki sanadiyar sakacin gwamnatin nicolas maduro inda ake fama da rashin abinci rashin magunguna ba ayyukan yi kuma ba alamun rahusa a makomar kasar abin da yake sa dubban 'yan kasar venezuela suke arcewa daga kasarsu da yawansu suna guduwa zuwa colombia ne A kowace rana kimanin mutane dubu talatin da biyar ke tsallakawa gadar Simon Bolivar zuwa garin Kukuta da ke makwabtaka da su. wanda kuma ke da tazarar kilomitoci kalilan a arewacin kasar inda rabin cikinsu suke sayan abinci da magunguna a wajen suna kuma kai ziyara ga danginsu da gudanar da kasuwanci sannan su dawo gida waɗansunsu kuma suna ci gaba da tafiya zuwa argentina da peru amma a kowace rana mutane dubu biyar suke zaman su a nan kukuta kuma idan sun iso kusan dukkansu suna da buƙatar abinci da kulawar lafiyarsu yanzu an fi shekaru biyu tun daga lokacin da aka soma samun irin wannan ƙwararren mutanen venezuela da ke ƙoƙarin arcewa don gujewa masifar talauci mutane daga gwamnatin kukuta suna iyakar ƙoƙarinsu amma abin ya masu yawa ga karancin kuɗi da suke fama da shi saboda haka ne shugaban ƙasar colombia ya yi kira ga ƙasashen duniya domin neman taimako kuma amurka ta ansa ranar 8 ga watan mayu gwamnatin amurka ta bayyana cewa shirinta na ba da ƙarin kuɗaɗen dala amurka miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar domin tallafawa 'yan ƙasar Venezuela waɗanda suka rasa mahallinsu da suke ƙasar Colombia a yanzu. Bisa ga amincewar majalisa wannan kuɗin za a ɓatar da shi ne a kan shirin ciyar da yara 'yan makaranta da sauran mutane da waɗannan gudun hijiran jama'a ta fi shafuwa. da samar da wuraren tafi da gidanka na kiwon lafiya ga rukunin mutanen da ba a cika kula da su a can ba da shirya hanyoyi yi wa mutane rijista a yankunan iyaka don haka zai taimaka wa gwamnatin venezuela gane bakin zare kan mutanen kasar masu neman agaji wannan sabon kuɗin ƙari ne bisa ga tallafin dala miliyan 21 na jin kai da amurka take bayarwa tun shekara ta 2017 a venezuela don a rinka tallafa wa mutanen kasar da suka arce daga kasar tasu zuwa kasashen makwabtansu don neman mafaka. Amurka na kira a kan dukkan kasashen ƙawayenta da makwabtan Venezuela da Colombia tare da sauran kasashen duniya baki daya da su koyi da ita wajen agaza wa kasar ta Venezuela. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Kasar China ta lashe takobin jan daga idan Amurka ta aiwatar da shirinta na ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin ƙasar China. wata sanarwa da gwamnatin shugaba trump ta fitar a jiya talata tana shirin kara kudin fito na kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin miliyan dubu biyar na kasar china da suka shafi kayayyakin fasaha ta ce za a kara kudin fito ne sabili da ɗabi'ar china ta satar fasahar kere kire mai magana da yawun ma'aikatan harkokin kasashen ketare ta ƙasar china huan chunyin ta cacaki gwamnatin trump a yau a beijing sabili da sauya matsayinta huan ta gargaɗi gwamnatin wato da yin yunkurin kifar da kimarta akan dangantakan ƙasa da ƙasa duk lokacin da ta yi magana ko kuma ta yi amai ta lashe Huan ta jaddada cewa Beijing ba ta tsoron shiga cacar bakin harkokin cinikayya kuma za ta ɗauki mataki mai tsauri idan aka ɗora mata kuɗin fito. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa da ya sani bai ɗauki Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnatinsa ba, saboda ya yi gaggawar janye kansa daga bincike na zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa a zaɓen shekarar 2016 da ƙasar rasha da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma ƙeri. da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jule Lathas Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniya Sidrak Franklin ni Hafsat ɗan mai so rike cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.